بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد يقينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحوه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن أوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء قصص دوة صفت هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu domin ci gaba da tasirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci jami'u sheki kan hadin salafi rahimahullah ta'ala muna cin wata salam za mu tashi da izinin Allah aya ta bakwai a cikin wannan suwa mai albarka aya ta takwas ko aya ta takwas za mu tashi mun yi aya ta sun aya ta bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى آية aya da ta ya mana bayani akan hukuncin matar da aka sake ta sakin da ba komai, amma sai zama tana da ciki Allah madaukakin ciki ya faɗa haƙƙoƙinta akan mijinta wato abubuwan da ya wajaba mijin da ya sake ke mata daga ciki zai ba ta wajen kwana sannan kuma shi zai ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu sannan idan ta haihu to sai a yarjejeniya idan ta yadda haƙƙinta ne ta shayar da ta sai a biya ta kuma a matsayin shayarwa da take ma wannan ɗana shi da suka rabu idan kuma ta ce ba za ta shayar ba to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce sai a ɗauko wata haya ta shayar da wannan da to wannan ciyarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin ya take domin kada a zo a samu matsala matar da aka sake ta tana da ciki ta dora ma mijinta abin da ba zai iya ba kuma ta san cewa ba zai iya yi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce game da ciyar wannan liyunfiq zu sa'atin min sa'ati liyunfiq zu sa'atin me yalwa ya ba ya ciyar daidai gwaggwadon min sa'atihi daga cikin yalwar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma ya kasance an kuntata masa samunsa falyunfiq mimma ataahu Allah to ya ciyar daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya tora ma wani rai abin da ba zai iya ba sai abin da ya bashi to yaj'alu Allah ba'da usrin yusra da sannu ana fata Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya sauki bayan kunci wannan aya cikon aya da ta gabata ce kun yace muka yi shi fida Allah madaukakin sarki ce li yunfiqu sa'atin min sa'ati mai yalwa idan ya saki matarsa saki kuma wanda ya kasance ba na kome ba sai Allah ya kaddara ya saki ta da ciki tunda an dora masa ya zaunar da ita a gidanta a gidansa ya ci gaba da kula da ita to wannan kular da zai yi da ita gwaggwadon irin kudurar da Allah madaukakin sarki ya bashi ta wadata daidai gwaggwadon wadatarsa ba za a dora masa abin da ba zai yi shi yasa al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah yake cewa al-infaq ko an-nafaqat muqaddaratun wa muhaddada yace al-nafaqat muqaddaratun wa muhaddada ciyar wannan da aka ce a yi muqaddara ko an kaddara an an gwada muqaddaratun hasbal azwaji daidai gwaggwadon su mazajen hasba sa'atihim wa hasba qadrihim daidai gwagwadon wadatarsu ko kuma talaucinsu sannan mu haddada an iyakanta wannan ciyarwar da za a yi babu bambanci tsakanin idan 'yan sarki aka saka da kuma 'yan talaka babu bambanci amma akwai wasu matsabobin da suke ganin abinda 'yan sarki take ci shi za a bata a ka a gidansu dama har a zamanta a gidan mijin ma wai daidai gwagwadon abinda in 'yan sarki ka je ka auro to abin da saba shi a gidan dole shi za ka bata in kuma ya talaka ka auro to daidai gobe don abin da suke ci a gidansu kafin ka auro ta shi za ka bata to haka idan an samu wannan saki amma wannan kauyi ne marjuhi ba yi da madogara a cikin shari'ar musulunci muqaddaratun wa muhaddada annafaqat muqaddaratun wa muhaddada in ja al-imam shafi'i alayhi rahmatullah wannan ciyarwar Allah madaukakin sarki ya kaddara ta gwaggwadon wadatar mazaje ko kuma gwaggwadon talaucinsu sannan muhaddada an iyakance babu bambanci tsakanin diyar sarki da diyar talaka ko masu diyar shugaban ƙasa da diyar talakansa babu bambanci duk matar da aka sake ta abinda ake komawa zuwa gare shi shine sa'atul azwajil mukalliqin aw qasruhum yalwasu ko kuma talaucinsu daidai gwagwadon abin da mai gida yake da shi ke ciyar da matarsa wannan da ya suke da shi ne Allah da suke ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati shi ne a can a suratul bakar ya ce alal musi qadaruhu wa alal muqtiri raka raka'at ba hatta mutu'a da za a mamaci wato dan abin da za a ba ta idan an sake ta na lallashin zuciyarta da kuma nuna cewa ba dan an yi saki shi kenan alaƙa ta ɗan adam ta ƙare a tsakanin juna ba ko alaka ta addini ta yanke aka ce wa qur'ani yace wa ku ba su matayi ku yi musu mutu'a wato ku dan jiyar da su daɗi ku ba su wani abu lokacin da za su tafi sun gama idda ka ga ba za ka mai ita ba ka je ka ɗauko kayan abin nan mota ta fashe mata kayan ta sannan kuma ka ɗau wani abu ka bata to wannan abin da za zaka bata sai Allah ta'ala ya ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaru alal musi'i qadaru wanda ya zama mai yalwa ya ba da gwagwadon abin da Allah ya ba shi na yalwa wa alal muqtiri qadaru wanda kuma ya zama talaka ne shi ma ya bada gwagwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mata'an bin ma'ruf za ku musu mata'i ne wato ku ji da su daɗi ku ba su wani abu wanda zai sa su ji daɗi a ransu duk da kun sake su ku lallashe su bin ma'ruf daidai gwagwadon abin da al'ada ta shari'a ta yadda da shi ba a matsa ba kowa ba to haka wannan shi ma abinda za a rika ciyar da mai cikin nan to gwagwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma miji ya kone masa shine mun kudira alaihi rizqu wanda kuma aka kuntata masa arzikinsa ya zama ba yi da wadata talaka ne shi to fal yunfiq mimma Allah ya ciyar daga cikin abin Allah ta'ala ya bashi abin da Allah mu da kuma take ya kaddara masa na wadata to sai ya bada wancan mai kudi ne shi ya saba dama ko da bai fi matarsa ba duk abubuwan da ake bukata na jin daɗi ga mace mai ciki to ya saba dama ya mata shi ko wannan talaka ne dama dan abin da aka samu dai a rufa ma kai asiri na abincin safe da abincin rana da abincin dare shi Allah madaukakin sarki ya wadatar ya bada ake da shi sai ya bada gwagwadon wannan matsayin nasa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah madaukakin sarki baya matsa ma wani rai baya tura ma wani rai illa ma ataha fi abin da ya bashi wato wannan ciyar wanda aka ce a mamace mai ciki idan an sake ta cikin da ba na kome ba saboda renon cikinta da za ta yi to Allah madaukakin sarki ba zai dora ba wani daga cikin bayinsa abin da ba zai iya ba malaman mu suna da ka'ida suna cewa al-qudratu manaqu taklif la wajiba ma al al-qudratu manaqu iko shine ake dora shine illa shine dalili na at-taqlid na addu'a ma mutum nan sai mutum yana da jikon yin abu sannan wannan ba a ciyar da mata ba ma idan an sake su a rayuwa ga baki daya a rayuwa ta addini la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha a wata aya Allah madaukakin sarki baya dora mare sai abin da zai iya yi duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya dora maka to zaka iya yi sannan a cikin wannan sai kuma Allah ya baka sauki sai a ce asali ga abin da ake so shi ake ce masa al'azima idan ba za ka iya ba sai a ce to ga ruksa ko ga tasiri ko ga takhfifi fa in فإن لم fa mumi'an. فإن ya salla a فإن shi ne a متين يسلى أتنشي أتن الأصل في الصلاة أن Asali a salla a yi asali. amma idan lam yakun hunaka qudratul qiyami fal tu'adda qu'udan idan ba a da ikon yin sallah a tsaye to sai ai sallah a tsaye idan a zaunan ma ba zai yiwu ba sai ai sallah a cikin gida a kwance ana imani ana nuni da fuska wannan duk sokin shari'ar mu ce ta musulunci wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj wa shaw min usulihi at-taysir fi kulli shay'in nabahu at-ta'sir shari'ar ta musulunci daga cikin tuwatunta abinda aka gina ta akwai akwai sauki shi yasa malamai suka ce duk lokacin da ka ji kunci a cikin addini to kai ne kai ma addinin mummunar fahimta shi yasa tun asali aka ce kanka zaba ba addini tun asali kanka zaba addini manzon da sallama yayi wasiya ce alaikum hadiyan qasida alaikum hadiyan qasida na hore ku da ku tsari na tsakiya kafu ku zama tare da 'yan wuce gona da iri masu zakewa 'yan zafi sannan kafu ku zama da masu wasa da shari'a 'yan attala'u da shari'a abin da yake haramun da zuci halatta abin da malamai suka yi tufaki kadiman wa hadithan tun farkon musulunci har zuwa yau sai a samu wani malami ya ce ai halatta ne ba komai ai kar ka zama tare da waɗannan sannan kada ka zama tare da mutanen da abu mustahabbi ne sai su ce wajibi abu makruhi ne su ce haramun ne abu ma kwata kwata kila ma mubahi ne halas ne sai su ce haram ne kar ka zama tare da waɗannan alaikum hadiyan qafila manzon Allah sallama abin da ya karantar ki wa ma ja'ala alaikum fi din min harj Allah madaukakin sarki bai sanya muku kunci ko kwara ɗaya a cikin addini ba duk abin da kaga Allah ya ce kai to zaka yi idan kaga wani kunci da samun wahala to kai ka dora maka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga wani mutumi a rana ya zauna a rana rana na ta dukan shi irin ranar ƙasar saudi arabia mai zafi mazu su mai ce ma babu haza wannan fa me same shi ai aka ce nazara an ya suma ya yi bakanci ne zai yi azumi wa ya zallafi fi shan kuma ya zauna a cikin rana manzal da sani ce amma azumin shi ne amma baya cin addinin mu zama a rana saboda kana azumi kuma ka ce bari ka zauna a rana ga yunwa shikenan wani ya zo cewa da ya maka magana ka zage shi saboda kushi, da jin haushi iman الرجل الجوعان هو الرجل الغلبان haka kan magana yace duk mutumin da ke jin yunwa sai ka gan shi yana cikin kushi. sannan kuma ka je ka shiga rana sai su ce wannan baya cin addini wani mutumi kuma za a yi tafiya an yi tafiya shi kenan kawai manzon sama ya zo ga an lullaba wani mutum ana ta mushi ana ta mushi fifita manzon sama ya ce lafiya aka ta ya azumi yake kuma ya rabci manzon sama ya ce laisa min bur am siyam tafa ya masa magana da irin lahaji himiya balu himiya suna mai da alu da lamsa ce am ba su cewa al ce laisa min bur am siyam tafa shi baya cikin biyayya ga Allah wato laysa min albirri as-siyamu fi safar baya cikin biyayya ga Allah ka matsa ma kanka kana cikin wahala ka ce za ka yi tafiya kuma ka yi azumi ina madaukakin sarki ya ce in kuntum marda aw ala safari ko min ayyamin فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah sauki yake so da ku baya son ku sha wahala so daga baya cikin addinin musulunci mutum ya ta ma kansa abinda ba zai iya yi ba shi yasa a talayya aka ce ka ci baci ka matsa ma kansa ka ce ke layya ai na saba yi duk shekara ya za a yi a ce bana ban yi ba ai bai kamata ba so da ka sai ce ya ci bashi sallah kuma ta zo ta wuce wani har yanzu bai biya bashi rabon bai ci ba masu raguna suna nan suna magana suna faɗa to kage idan ka ji ne ya da rago ya ce har yanzu ba a biya shi ba to shi wanda bai biya shi ba har yanzu ana bin shi bashi kada mutum ya matsa ma kansa abinda shari'ar musulunci ba ta dora ma mutum ba ya dora ma kansa wannan yana shiga dukkan ibadu kowace ibada daga cikin ibadojin musulunci daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci sauƙaƙawa baya cikin manufofin shari'ar musulunci ta sa wani ya shiga kunci ya shiga tashin hankali ya shiga bala'i sakamakon riko da musulunci ne shi sa hadisi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى إن هذا الدين متين شيء أثل الدين من الكرفيقة كرفي قريش إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نوي قريش وإذا ذاك شجيش فأوضل فيه برفق وشجم سبنش النن ده صوتي kada ku zo ku ce za ku zama ‘yan zafi fa innal mumbat lallai mutumin da ya zo ya ce zai yi tafiya mai nisa har bayansa ya balle la arban qata'a wa la zaharan ba zai kai inda yake son ya je ba sannan kuma ba zai bar bayan shi ya zauna lafiya ba kaga ga an yi biyu biyu kenan to shi yasa tun asali shari'ar ta musulunci ta nuna sauki ka bi sauki in Allah ya ce ga sauki ka ce kada ka matsa ma kanka abin da Allah zai dora maka sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As misali ne babba a wannan sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As an sha ba da labarin an sha ba da kissa yana cin sahabbai makata, waɗanda saboda ƙarfin ibada suka ƙi yadda a wuri. har sai da baban sai masa auren dole baban shi sai na amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ya masa da ya masa aure tsoron shi ba dadewa manzon sama zai rasu domin sai na abubuwan al'asu al ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira ya masa aure shikenan abdullahi ba ruwan shi da mata da daddare ya ta kiya ne da rana kuma ya ta'azi ba ruwan shi da mata shi bai da sha'awar mace ibada kawai baban shi ya wata rana bayan an yi auren ya san mutumin shi ya shiga wajen matarsa mata abdullahi amarya suka gaisa ce ya mutumin naki ta ce abdullahi ne mal abdu salihu da rabbi shi abdullahi ɗanka in dai game da ubangijin shi ne malam yana biya ma ubangijin sa bukata wato ita zai biya mata bukata take shi nagari ne ga ubangijin sa ni'mal abdu as-salihu li rabbi lali kenan ko ita ba mutumin kirki bane a wajenta amma a wajen Allah mutumin kirki shi ne ya yi manzala ta salma ya haɗa su guda biyu idan aka zo neman aure aka ce abu biyu za a duba idan ja akun man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju addini ka zama kana kyautata ma Allah alkhulqu ka kyautata ma matarka ka kyautata ma bayin Allah to shikenan ta faɗa haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai hikima ana siffanta shi da hikima daga cikin larabawa har wasu suna ce masa jahiyatul arab saboda hikima hikimarsa to shi kenan duk da haka amma sai da tabara ta ce min rajulin lam ya'rif lana firashan wa lam yakshif anna kadasa ce abdullahi bai san wajen da nake kwana ba wajen ma da nake kwana shimfiɗa ta bai taɓa zuwa ba sai ababan ya fita da fushi ya tafi wajen annabi mai kai karansa wani sun yace aje a kira abdullahi abdullahi ya zo wani mai ce masa ya abdullah ya kai abdullahi ya maka bin naha wa qiyamaka bil layl siffanta min yadda kake azumi da rana da daddare kuma ya kake qiyamul layl yace asubun nahara kullahu wa aqumul layla kullahu shi ni kullun azumi nake kuma kullun qiyamul layl nake manzo mai ce fa innaka la tudiqu zalik kai ba za ka iya haka ba ba za ka iya ba Allah bai halicci dan adam a cikin addinin musulunci mutum ya ta'addini kullum ba za ka iya ba manzo sai mai ce fa sum min kulli shahrin thalathata ayyamin kowanne wata kai azumi uku ya fashe da kuka ya ce manzo sallallahu alaihi inni utiqu akthara min zalik ya ce ya amma aikin Allah ne zan iya fiye da haka mazan sama dai karshe ya ce to fa sun siya ma dawuda sun yau mana wafin yau mana aka yau kai azumi gobe ka ki ya ce ni wuce ku a kasar min zari ce ni zan iya bai da haka ya ma'aikin allah ka gari a mai da shi dai da yake kenan kullum ya ta azumin shi Mazan sama ya ce la a min zalik ba azumin da ya fi wannan falala azumin annabi dawuda alaihi salam in dai azumin nafila za ka yi to ba wanda ya wuce shi kana wuce wannan to kashi da bid'a kullun azumi bid'a yake manzon Allah sallallahu alaihi ya kalli Abdullah sai ce la'alla qad tatulu bika al-hayat ya Abdullah ina jin maka tsoro ta kila rayuwarka ta dade a duniya ka tsufa ba za ka iya azumi yau gobe ka huta ba jikinka ba zai iya ɗauka ba in ka tsufa mai riwaya almajirin sai ce sai ga Abdullahi Allah ya sa shi ya kai shekarunsa kusan ɗari a duniya ba zai iya ba wa Abdullahi kuwa الله قواه اسبوعا يصوم sai sati ɗaya yana tattara ƙarfinsa la ya so mu bi yin azumi in sati ɗaya ya zo sannan sai ya sake azumi ga baki ɗaya kun fahimta ya hikimar sa wannan sati ɗayan a makafin kowace rana ɗaiɗai bai yi ba kenan ranakun da bai yi azumin ba karshe sai yazo yana cewa ya laita laitani qabiltu ukhsata rasulillah ya laita laitani qabiltu ukhsata rasulillah kai ta kai tuna da kaji ya laita da kaji laita to laita ba ta da amfani da kaji balarabe ya ce laita to an shiga uku kenan an kai ba abin da za a yi ya laita ni kuntu turaba kafiri zai ce ko ya laita na nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ya laita ni ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila dil laita laita la tanfa laita la tanfa laita ba ta da amfani da kaji ana dama ina ma to shi ke Abdullahi yana cewa ina ma da na karɓi sauƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai so daga ƴan uwa addinin mu mu yi tallasta ga waɗanda ba su fahimce shi ba addinin mu na sauƙi ne addinin mu ba baƙon zafi ba ne idan wasu sun masa mummunar fahimta sun zama ƴan zafi abu kaɗan su fitar da mutum daga musulunci ko abu kaɗan su ce ha'a yadda asalin addini yake ba haka yake asalin addinin addini ne wasu addini ne na tsakiya kazalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya zaɓe mu al'umma ta tsakiya komai namu adalci komai namu adalci ne komai namu tsakiya ce. ba wuce gona da iri ba kuma kin kaiwa inda ake son a kai to shine Allah madaukaki sarki yace la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ba zai dora ma rai wani abin da ba yi da shi ba sai abin da ya bashi duk abin da kaga Allah ya ce kai kana da shi yaj'alu Allah ba'da usrin yusra da sannan Allah madaukakin sarki zai sanya tsanani zai sanya sauki bayan tsanani duk lokacin da kage tsanani yayi yawa to fa abshir bi yusri yaqibu kayi bishara saura kiris sauki zai muna bishara da nunan mu a Najeriya insha Allah sauki zai zo da ga tsanani ya yawa sauki zai shine babban malami a shirki su a gabaru a cikin Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya sanya sauki kadiran wa shara'an. kadiran wa shara'an a yadda Allah ke tafiyar da duniyarsa sauki a wannan da yace sayaj'alu Allahu da usrin yusra da sannan Allah zai kawo sauki ya sanya sauki bayan tsanani to da sannu a wata ayar kuma Allah mun ke ce inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace falan yaghliba usrun yusrain Allah ya ce lallai tsanani yana tare da sauki lallai wannan tsananin kwara ɗaya to yana da sauki akwai sauki sauki biyu ne tsanani ɗaya saboda yalwa Allah duk lokacin da tsanani ya zo to sauƙi biyu ke jinsa sauƙin farko shi ne Allah ya azurta ka da haƙuri idan ka shiga tsanani sai ka yi haƙuri to wannan sauƙi ne domin wani ya kasawa yake shi ina sai ya kan bishiya ya hangin ɗan kansa ya mutu ya bar wata ƴan wasiƙa ya ce ga dalilin da ya sa ya mutu saboda wawa ne bai san daɗin rayuwa ba la ya arifu lazzatal haya inna hadhihi alhayat ad-dunyawiyya hayatu labiza rayuwa ce mai daɗi amma la yudriku ladzataha illa al-mu'min ba wanda ke gane zaƙin rayuwar duniya sai mai imani Miya zaƙinta zaƙin ta al-imam al-qayyim yace li annaha mazra'atul akhirah domin ita duniya ita ce wajen yin shuka sai ai girbi a lahira a duniya ake yin shuka idan an tafi lahira kuma sai ai girbi a duniya mazara'a wal akhiratu duniya wajen shuka lahira kuma wajen giri to idan mutum ya gaggawa ya ce shi bari ya gaji da wannan rayuwar bari ya mutu ita kuma dama wannan rayuwar duk daɗin ta rayuwa ce ta ibtila'i ta gwaji gwaji ake yi gwaji ake yi in ka shiga ɗakin jarabawa sai ka wannan ta kallon sama ba bayani wani kotun da ya da kufa zir zir zir zir lokacin da aka da ma na jarabawa baya mishi rabi ba zai wuce rabi ba kai sai ce ya gama kuma da an zo kawai da ya zo ga sunansa ya ci komai to haka ya kamata ka fahimci duniyar nan kai fatar ka zama wannan wanda in an leko masa takardar jarabawa zir zir zir ya gama ranar kuma sakamako ya ci kar kai fatan ka zama wanda zai kalli hilin ko kuma wanda zai zo kawai zai ya rubuta sunan shi kawai sai ya gaba kaga wawan ɗalibi ce sai ya rubuta sunan shi wai miƙa shi ba zai iya ba wanda ya fi shi wawanci ne shi wai wai da muguwar rawa ga akin tashi shi kawai sai ya ce ma ba zai ma zo jarabawa ba ba ma za a gan shi a kwali ba kaga mafi wawanci ke to ne daidai da wanda ya zaɓi ya kashe kansa wai saboda kunciyar rayuwa wani irin kunci ne a rayuwa zai kai haka ce wai ka zaɓi ka mutu ai baka san abin da za ka je ka tsara ba mu nan duk da mun san abin da zamu je mu tara ai ba za mu halatta kanmu ba kenan? me mutum yake jira Shi kenan sai zabi ya mutu to amma ai baka san abin da zaka je ka tara ba bincike kake domin ka samu wannan tabbas din in ka tafi lahira muna fatan Allah ba mu tabbas to saboda ka sauki kullun yana bin tsanani eh manzalin sama a hadisi sahihi yace wa annal faraj ma'al kab wa annan nasra ma'a sabar wa anna yusra kullun damuwa da da jin da da da yayi sai an shiga damuwa sannan Allah madaukakin sarki zai zo ya yaye wannan damuwa sannan wa'annan annan nasra ma'a duk cin nasara tare da hakuri yake ba a taba cin nasara ba ba a yi hakuri ba sannan wa'annan ma'al usri yusra kuma tsanani na tare da su so da kai me gidan da ya saki matarsa tana da ciki sai ya zama Allah ya sa shi yana da kuncin rayuwa to ya iyaka abin da zai yi ita ma matar ta fahimci haka danginta su fahimci haka shi kuma dama ya san matsayinsa sai ya ba da wannan ana fatan Allah maɗaukacin sarki ba zai bashi cikin wannan kuncin ba da sannan Allah maɗaukacin sarki zai yaye mishi wannan kuncin na talauci Allah ya yi man duka damuwa wannan Allah madaukaki ya gama mana bayani a cikin wannan sura game da mas'alolin saki da mas'ala ta dawo da mace bayan an sake ta da mas'ala ta idda da kuma mas'ala ta ciyar da matar da aka saka amma akwai hakkin ciyarwa a kan miji to sai Allah madaukaki kuma zai ci gaba da mana wa'azi wannan yana cikin kafaitul fiqh ne an sha mana bayani duk fiqhun musulunci haɗe yake da wa'azi idan aka yi bayanin zikiru aka yi bayanin hukunce-hukunce sai kuma ka ga Allah madaukaki ya rufe wannan bayanan da jawo hankula cewa ku yi kokari ku waɗannan hukunce-hukunce a cikin cin nasarar ku yake a cikinsu ku a cikin sa'adar ku take samun nasarar ku a cikin bin Allah madaukakin sarki yake cikin hukuncin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta muku a cikin littafin sa mai albarka da kuma sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa to sai Allah madaukakin yake cewa ka ayyi min qarya wa ka ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha Allah madaukakin sarki ya ce wa ka'ayyin min qaryati so da yawa akwai mutanen alqaryu atat an amri rabbiha suka yi girman kai game da umarnin ubangijinsu wa rusulihi da kuma umarnin manzanninsa fa hasabnaha Allah ya ce sai muka musu hisabi hisaban shadidan hisabi mai tsanani wa azabnaha sannan kuma muka yi musu azaba azaban nukura mummunar azaba Allah mulki suke cewa ka ayyin min qarya so da yawa akwai tarin jama'u da suka yi rayuwa a wasu alƙaryu mala abaka gumi Allah madaukaki suke ji kansa yana cewa in an ce alƙarya to ana nufin duk garin da ba addini shine alƙarya ƙauye ce na ƙaryatun ƙauye ƙura ƙauyuka shi yasa a lokacin sai aka kira maka da ummul ƙura ita ce uwar ƙauyuka duk wani ƙauye a ƙarƙashin maka yake mun gane ai amma manzon da sama da ya je Madina tana da suna sunanta Yasri da manzon da sama ya je sai ce ba Yasri sunanta ba sunanta Al-Madina binni saboda hasken ilimi hasken addini hasken annabta hasken hasken alqur'ani ya haskaka wannan garin sai ya tashi daga yasribu sai ya zama mai sunansa almadina sannan mazan sama ya sake sa ma madina suna ya sa mata ba sannan ya sa mata tayyiba duk sunayen madina ba babatun tayyibatun wato mai tsarki gari mai tsarki kuma gari mai dadin zama manzon sama ya je uhudu an dawo tun daga nesa sai aka hango dutsen uhudu an je tabuka kai afuwa a shekara ta tara an je yakin tabuka an dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hango a shekara ta tara ko kuma karshen shekara ta takwas an dawo manzo sama ya hango uku sai manzo sama ya ce hada jabal uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu shi ga dutsen uhud nan mun hango yace dutsen da ke sama mu ma muna san shi wato komai na madina daɗi ne ana zuwa za a shiga madina mazan su yace hadihi tsaba yace ga madina mai shigo yace Allahumma barik lana fi muddina Allahumma barik lana fi samarina Allah sai ce Allah ya mana albarka a mudun mu na Madina Allah ya mana albarka a cikin ƴaƴan marmarin mu abinda za mu ci na dabino da yi inabi da zabibi da sauran dukkan kayan marmari Allah ya musu albarka wannan sama ya ma Madina addu'a to wa ka'ayyin min qarya so da yawa akwai tarin mutane na ƙauyuka atat an amri rabbiha suka yi girman kai suka kibin umarnin Allah suka ƙetare hukuncin Allah wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce malaman ilmul munasaba malaman da suke ganin kowace aya tana da alaka da ta kusa da ita suka ce Allah madaukakin sarki bayan ya gama magana akan saki to an san a cikin mutane akwai waɗanda za su saba wannan umarnin ga nan muna gani ma ana sabawa ayi abin da aka ga dama ranar da aka ga dama a saki mace ba dora da tana cikin jinin haiba ko tana cikin tsarki ba dora da tana da ciki ko ba ta da ciki sannan idan an sake ta a watso mata kaya a tafi gidansu wani zubin ita kuma an bi sunna an sake ta an ce ta zauna a gida ta ce ina da gidan ubana ni ba mai ya bace ni ba makaɗaiciya ba ce ba walakantacciya ba ce da gidan ubana ni ko zan tafi gidan ubana yau ba zai sha take ni ba zan tafi gidan ubana to Allah ya san da irin waɗannan to shine sai Allah mu da huziki wannan bayanin kamar Imam Al-Aluti a cikin tafsirin Sahihul Ma'ani yace munasabar wannan ayar ta wa ka'ayyin min qarya shine Allah yana tsoratar da mazaje da matan da aka saka da mazajen da suke yin saki wallahi tallahi su tsoron Allah su daina saba ma umarnin Allah game da al'amuran sai su daina saba ma Allah game da al'amuran dawo da mace su daina saba ma Allah game da idda su daina saba ma Allah game da ciyar da macen da take shayarwa ko macen da take da ciki idan an take ta ko da take ne ba na kobe ba su ji tsoron Allah ga misali alƙaryatu da yawa sun saba ma umarnin Allah wa rusulihi kuma sun saba ma umarnin da manzannin suka ba su amma al-imam al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shankidi alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa abwabul bayan sai yace hadha khitabun li umara'i siyasa yace wannan bayanin Allah na yi shi ne ga shugabannin siyasa shugabannin siyasa kada su sake al'amuran duniya ta shagaltar da su su walakanta addini addini shi ke tabbatar da duniyar mutane idan addini ya zama ya raunana to babu alkhairi duniya haka malam sa'adu ya faɗa ce in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya so daga duk shugabancin da shugabanni za su yi su zama sun riƙe addini addini suka fara ɗaukakawa idan suka girmama addini to sai Allah ko da yake tsare musu komai an sha ga wannan misalin shugabannin Saudi Arabia fa da kake ganin su ba fa komai suke mu musulunci ba ba kowane abu bane suke mu musulunci a'a sun rike wani bangare da muhimmanci ka dube ta Allah ya tsare musu yau shekarun gidan Saudi Arabia nawa shekarun su kusan ɗari biyu da wani abu fa suna mulki har yanzu kuma su ne suke ja in ka kalla sai ga gabaki ɗaya ministoci yan gida ɗaya ne gwamnoni gabaki ɗaya yan gida ɗaya ne kuma haka suke tafiyar da al'ummarsu talakawa za ka samu talaka a ƙauye a saudi arabia idan an ce in an ce in an ce khadimul haramain sharifai ne hafizahullah hafizahullah ba ƙauye hafizahullah lokacin da wannan shugaban kasar da sau sarkin saudi arabia yanzu wannan almalik abdullahi da abdulaziz akwai wata wani rashin lafiya da aka kai shi america aka mishi aiki wani ba kauye wani ba kauye cikin kauyukan riyadh babban birnin su kamar a ce wani kauye abuja aka bige masa da dan ya rasu a mota aka bige dan ya mutu zai je makaranta zai tsallaka jiki. aka sa aka biya za a biya shi biya ranar da zai biya a diya sai aka ce ai ranar za a dawo da sarkin maka ya warke za a dawo da shi amma dawo da shi sai kawai ya ce ya yafa biyan tashi ya ce saboda godiya ga Allah saboda ya ba shugaban kasar su lafiya saboda shugaban kasa ya mushi adalci duk inda talaka yake a irin waɗannan ƙasashen addu'a yake ma shugaban ƙasarsa saboda ya tsare masa haƙƙinsa ilimin 'ya'yan shi kyauta rashin lafiya a asibiti kyauta za a je a yi jinya kyauta ilimi tun daga firamare har jami'a har mutum ya zama dokta ya yi phd kyauta ba biya ruwa kyauta wanda suke zuwa saudi Arabiya sun sani wannan ruwan da idan yanzu aka ga mutum yana sha yanzu aka ganka da suwa irin suwan sunan shi ko akwai suwan akwai fabo akwai waye ga sunan kala kala in aka ga mutum a Najeriya yana shan wannan to in wanda suka ci suka ta suka ta to a irin Saudi Arabia kowa irin wannan ruwan yake sha kowa irin shi yake sha a gida kowa da ƙananan yara da komai in ka gida ma ma kai alwala da shi in ka gida ma ka diddile ka diddile ka yi wanka ba ba bane a can saboda akwai to ya za a ba za su so gabanin su ba addini suka rike musu addini suka ba muhimmanci a cikin addinin fa ba mu ce duka ba akwai mu'akadat da yawa akwai abubuwan da suke na kuskure da ba daidai ba da yawa amma abubuwan su na alkhairi sun bayyana a fili ya sunan sai su kuma Allah madaukakin ya tsare su babu wani wanda za ka je na zagin shugabannin sa a Saudi Arabia amma mu nan haka ne mu addu'a ma ake an ce wani daga cikin manya ya fita waje bai da lafiya da ake Allah ta kai ya dawo saboda rashin adalci da zalunci da mugunta to wannan bai isa misali ba to a shek Muhammadu al-amin al-shinkiji alaihi rahmatullah ya ce wannan ayat tana magana ne akan umara ne shugabanni na siyasa ake jawo hankalin su fahimci su tabbatar da umarnin Allah a ban kasa to waɗannan mutanen na waɗannan ƙauyukan da suka saba ma umarnin Allah suka yi girman kai hasabna ha hisaban shadida da aka je lahira za mu musu hisabi hisabi mai tsanani malaman balaga suna ce ma wannan itibaru ma kana ko itibaru ma sai ku an yi amfani da lafazi na an riga ma an yi fa hasabna ha ce muka mutu hisabi bincike hisaban shadida hisabi mai tsanani cikin addu'ar da manzo Allah ta salama ya koyar da mu a kowace tahiyya tahiyyar karshe Allahumma hasibni hisaban yasira أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا kaga wannan kenan Allah manzon sama ya koyar da mu mu rika addu'a Allah kai mana hisabi hisabi da sauki na na yake ta ta tambayi manzon ta sama ta ce a'a alhisabu yasir to ne alhisabu yasir manzon Allah sama ya ce ay man nuqisha alhisaba uttiq tun mutumin da aka masa bincike mai yawa to sai an masa azaba so da ka ka yi addu'a da ka zo lahira sai a ce kawai ka wuce akwai waɗanda manzon sama ya ba labarin za su shiga aljanna da ghairi hisabin wala iqabi za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi ba za a musu azaba ko za a musu hisabi ba ba hisabi ba za a musu bincike ba da sun zo sai a ce kawai su wuce a wuce kawai ba hisabi balle a ce sai sun je sun yi jaro a gidan wuta sannan a mai da su aljanna ba za a musu wannan ba to su ko waɗannan alƙaryatan ƙauyuka da suka saba ma umarnin Allah suka yi girman kai Allah ya yi musu hisabi hisabi ne tsanani wa azabna nan bayan hisabi muka yi musu azaba azaban nukura mummunar azaba wutar su ta daban ce masu saba ma umarnin Allah masu yi ma Allah girman kai a game da hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin littafinsa manzansa sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani to daga dan uwa ko da ba lazimin imani shine ko da wani umarni na Allah sallama ya zo maka ka ji ba za ka iya aiwatar da shi ba a matsayin ka na kasashe dan adam to kada ka sake ka furta a baki kada ka sake ka furta a baki sannan kada ka yi wannan umarnin kilanci kakkare na wannan umarnin da manzo Allah sallama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya gaishe da zuban zinari manzon sama ya cire zuban da hannunsa ya warja an wuce shikenan sai wani ya zo sai ya ce masa ai annabi ya tafi je ka ɗau kayanka ya ce manzon sama ya cire zuban da kanshi ya warja sannan dan ya tafi ka ce min ya ɗauka idan halaktu kenan na zama halakakke da daga saba ma umarnin manzo sallama Allah ba zai barin shi tun a duniya duba wasu habban annabi sallama a shekara ta uku lokacin da aka yi yakin uhud umarni ɗaya suka saba Allah ya dora mai har annabi sallama sai da abin ya shafa annabi sallama ya zabe su ya zaɓan musu shugaba ya ce wannan shugaban ku hamsin ga shugaba fara ɗaya abdullahi ibn jubayr radiyallahu ta'ala anhu mun zo ne ce shine shugaban ku hau dutsen nan ku yi jako kun iya harbi ko da kun ga tsuntsaye suna daddaga kawunan mu suna cin naman kawunan mu kan ku sauko sai in yi na ba ku izinin ku ku tsaya a can Allah ya kaddara habban manzon Allah salama waɗannan guda hamsin ɗin aka samu su daga cinsu suka ce an gama yaki ga ya ana raba ganima a ƙasa kuma mu zauna a dutse gaskiya za mu sauka sayyidina abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala an mece mun zo ba ya ce ya mana izini sannan za mu sauko ce a ba ka fahimci umarnin annabi ba ai yana nufin idan ba a gama yaki ba to yanzu ga can ana raba ganima a ƙasa ana kwasan ganima to kuke sai an gama rabawa in kai ba za ka tafi wurin uwan mutum suka saba ma umarnin manzalin sallam ashe kafirai sun yi sabon shiri sun yi irin ja da baya ga rago din nan ba gazawa ba ne wani sabon shiri yake yi sau ji ga ana kwasa sahabban annabi sulma nan ta ta aka kwashi gawar mutane saba'in an kashe su har manzon sama aka yada aka ce shi ma an kashe shi saboda an saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su daya domin guda nawa ake saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo cikin sahabban manzo Allah ta salama Allah ya kaddare shi da ya shiga matsala manzo Allah ta salama ya ganshi yana cin abinci da hau sai ce masa kul bil yamin ka ci da dama sai ce la sabi ni ba zan iya ci da dama ba mai ruwa ya ce ma mana abu illar kibir ba abin da ya hana shi girman kai don su ne ce lasta ba kada Allah ya baka sai hannun ya makale bain alfari wal qat'ati hannu bai baki bai kwariya bai bai tuku bai bai kwanan abinci hannu ya makale amma mu ya ce manzon da sallam ya ce dai mutum ya ce a ah, shi ba ruwan shi عادتنا مشروطة باتباع ربما an sa mata sharaɗin ko sai mun bi manzon da sallallahu ne idan muna son mu samu ta'ada sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu suke ce ya azabtar da waɗanda suka saba mu manzannin nan ga sunan misalai da yawa duk misalan da Allah madaukakin sarki yake ba mu na annabawan da suka gabata da al'ummatan su ba fa ana ba mu bane kawai shike nan makaranta a matsayin kissa ya wuce ana nufin duk abin da suka yi aka musu sakamako to mu ma idan muka yi ban karfin Allah ya mana haka ba Allah a shirye yake mu ma ya kama mu da wannan to shine kake ganin rayuwar da ake ciki ta damuwa ta tashin hankali halin da musulmi suke ciki a duniya hali na rashin tabbas hali na rashin natsuwa hali na talauci hali na jahilci hali na cututtuka da su nan kala kala saba ma manzon Allah sallallahu da ake kuma sannan ita fitina alfitnatu ta'um wa ni'matu taqus idan fitina ta zo gamewa take ni'ima ce in ta zo za ta keɓe waɗanda suka cancanta a musu amma fitina idan ta zo to ta take shi yasa idan ka ga masu sabo suna yi kakkaci ko za a kake ka faɗa ka ce ku daina saban nan kar ku ja mana manzon da sama ya buga misalin mutanen da suke umarni da abu mai kyau kuma suke biyayya ga Allah da kuma mutanen da su kuma ba su misalin masu saban Allah da kuma mutanen da ba su saba ma Allah to kamar misalin wasu mutane ne istahmu ala safinati suka yi ƙuri'a za su shiga kwale-kwale kwale-kwalen nan na da ƙasa yana da biye ne sai aka yi ƙuri'a shi nan sai wasu suka samu sama wasu suka samu ƙasa ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai ƴan sama sai in za su sha ruwa idan ƴan ƙasa za su sha ruwa sai sun hau sun zo sama sannan sai su ɗan kusa, sai su ɗibo ruwa sannan su dawo ƙasarsu sai suka ga ai wahala take sha suna shan wahala kuma suna suna matsa ma yan bene sai kawai yan benen nan ana cikin tafiya sai suka ji yan kasan nan suna cewa ka mun ji, mun mu daina shan wahala in za mu ɗibi ruwa sai mun hau sama sannan mu ɗan dukkuta sannan mu ɗibi ruwa ai kawai abin da za a yi mu ɗan fasa wani ɓangare a cikin kwale-kwale na kasa kawai ruwan mu shigo mana ta kasa suna jin su zan sama ya ce idan suka yi biyu suka yi shiru suka kyale su to halaku wa jami'a su za su halaka waɗancan ma su halaka da baki ɗaya idan ko suka hana su to na jau wa na jau jami'an sai su tsira su ma da su tsira wa kai masu sama iya buga misali kana kallon wani na taɓo sai ke shiru ka ƙi hana shi kuma kana da damar da za ka faɗi idan bala'i ya zo har da kai zai shafa kakka ce ai ba na yi amma ka ga masu shi kyalin su to daurul amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kenan taken da umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ba da kyau suke takawa kenan a cikin al'umma wallahi idan al'umma ta shiru ana saban Allah kowa ya gumta bakin shi ko ko mutum yana kallo ya yi gum kamar bai gani ba idan bala'i ya zo har da shi a layi ana saban Allah yara na yin saban Allah suna tata suna shaye-shaye kai shiru ka ce kai banda da 'ya'yanka kai shiru kana kallon su kai kuma baka gani ba wallahi in bala'i yanzu har gidanka sai ya kawo su daga duk wasu masu yin sabo kai kuma kana kallo kai shiru bala'i suke jama mutane amma idan ka faɗa kai ta bi kuma ba faɗi za ka yi so ɗaya ba shikenan ka ce ka gaji a wa abu ta rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin za ka yi ne haka mutu ko an ji ka ko ba a ji ka ba ka ci gaba da yi sai dai in ko za ka bar wajen nan ne hijira yanzu ko kai hijira ka faɗa min inda za ka tafi in ka bar tudun tukun buga inda za ka je duk inda za ka je saɓon Allah ake to kaga ashe aikinka shine ka tsaya tsayin daka kai ka da Allah madaukakin sarki ya baka kai ka isar da sakon Allah sai idan ba ka da damar hanawa da hannu ba ka da damar hanawa da baki to idan kaga ana wannan saɓan ka ji bakin ciki a zuciyarka kamar ka za ta bashi wasu ɗalibai a nan Najeriya lokacin Ashir Muhammad bin Sani Al-Usaimi Allah ya ji kansa yana da rai suka maka tambaya me hukuncin mace mutum ya shiga mota ta haya ya zauna kusa da mace Ashir Muhammad Salih Al-Usaimi ya ce a yaqa hada fi baladin islami ya ce haka na faruwa a garin musulunci suka ce ya ƙau yana faruwa ya ce to idan ba yadda ka iya ka shiga mota tare da mace kusa da mace ya ce to kai ta kuka har sai ka kai inda za ka alama ka da muke kai ta kuka har sai ka kai inda za ka kai ba kai ta murtisi ba har ma kana kallon ta har ma kila kana dan matsa ina alamar takwa a tare da mutum wannan bayan Allah ne wallahi to kage irin wannan kenan Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ce ba za ka ci فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا الله مدوكتين سرقية فذاقت وبال أمرها sai wannan mutanen na wannan ƙauyukan suka ɗanɗano wa da amriha sakamakon abin da suka aikata wa kana aqibatu amriha khusra sakamakon kuma abin da suka aikata shine yin asara sun zama tababbu sun zama lalatattu a wurin Allah sun zama hizbu shaytan ala inna hizbu shaytani humul khasirun tawaga shedan kungiyar shedan jama'a shedan kenan masu kin umarnin Allah Allah madaukaki ɗanɗana musu sakamakon abin da suka sha suka aikata mummunan aikin da suka aikata to sai Allah madaukaki shi ma ya taka musu da abin da suka aikata falamma ataquna taqamna minhu fa'agharqnahum ajma'in lokacin da suka fusata Allah sai Allah madaukaki ya dau fanta a su, ya azabtar da su kuma azabar Allah ba karama bace daga mutane su ji tsoron Allah madaukakin sarki ألا ملتجى أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا نعم قد أنزل الله إليكم ذكرًا a'adda Allahu lahum Allah madaukakin sarki ya tanadan musu azaban wata azaba shadidan mai tsanani fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya uri albabi ya kuma abuta hankulla alladina amanu waɗanda suka yi imani qad anzala Allahu ilaykum dhikran hakika Allah madaukakin sarki ya saukan muku abin da za ku rika tunawa da shi abin da zai rika tunatar da ku Allah Allah mulkin sha adda Allah lahum azaban shadida Allah ya tanadan ma waɗancan mutanen waɗancan ƙauyukan da suka gabace su suka saba ma umarnin Allah Allah ya zaɓa ya ya tanadan musu azaban shadida wata azaba wacce take ne zafi azaba ne tsanani Allah ya tanadan musu al-Imam Ibn Atiyya a cikin tafsirin sa al-Muharrar al-Wajiz yace kuna takidun ala zalika al-azab al-mazkur ana ƙarfafawa ne yayi a can Allah mu ya ce fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa daqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha usra sai kuma Allah ya sake cewa adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya da musu wata azaba wacce take shadidan ne tsanani nikira nan tankiri da aka yi li ta'zimi zalikumul azabi saboda a girmama wannan azaba azaba ce mai girma in baka san ta ba to mai girma ce so da ka fattakullah ku ji tsoron Allah taqwa dama an sha mana bayani imtisalu awamirin la wa tinabu nawahihi aikata abinda Allah ya ce ayi da nisantar abinda Allah ya hana to can Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza to ku bi Allah ya hana ku saba ma waɗannan ku hannu to fattakullah ya ulil albabi ya kuma abuta hankula allazina amanu waɗanda suka yi imani da wannan dukkan wanda ba bai da imani ba haukaci duk wanda bai da imani to ba haukaci dama Allah madaukakin sarki ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall inhum illa kal an'ami bal hum adall sabila daidai kafarai suke da dabbobin gida dabbobin gidan ma sun fi su hankali gara dabbobin gida da su Allah ke yana buga mana misali da dabbobin gida dabbobin gida ne dabba ce tinkiya za a yanka ƴan uwanta ƴan uwanta sai ta zo tana tsayawa a wajen tana kallo amma dabbar daji guduwa za ta ita ta fi hankali amma dabbar gida gida mumanci shine bahaushe ke cewa tinkiya uwar tambele kana neman ne ka samu tinkiya to shi kenan sai za idan ana son a zage